godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga sayan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda su bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alƙiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu mu da sake haɗuwa a wannan rana ta juma'a goma ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wata ta dace da 27 da watan biyu miladiya 2026 Allah maɗaukakin sarki ya ba mu aron lokaci mun sake haɗuwa a wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi na kitabu tawhid na fadilatu sheikh al-doktor salih bin fauzan بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه muna karatu cikin fasali na biyu a cikin wannan littafin fasali da ke magana akan shirka wannan kuma shine darasinmu na biyar a cikin littafin insha Allah shi magana akan tarifin shirka kuma bayanai da mala ya kawo dalilai da suka sa shirka ta cancanta ta zama kishi ita ce mafi laifi mafi girma a wajen Allah maɗaukakin sarki a yau kuma da za mu tashi shine mala ya ce anwa'u shirka nau'ukan shirka bana ita shirka ba nau'i ɗaya bane yace ashirku naw'an yace shirka nau'i biyu ne shirka kala biyu ne yace an-naw'ul awwal shirkun akbar yakhruju min al-milla ko yukhriju min al-milla yace nau'i na farko shine shirkun akbar shirka mafi girma yukhriju min al-milla wanda yake fitarwa daga musulunci wake da wanda in mutum ya aikata shi yana zama sanadiyan mutum ya dawwama ya fita a musulunci wa yukhallidu sahibahu fi an nar kuma yana dawwamar da mai yinka a cikin gidan wuta idza mata wa lam yakub minhu idan har ya mutu bai tuba daga wannan shirkan ba wannan shine nau'i na farko yace wa huwa farqu shay'in wa huwa farqu shay'un min anwa'il ibadati li ghayrillah wannan nau'i na shirka kuma shine sarrafa wani abu daga cikin nau'ukan ibada amma sai ayi sarrafa shi zuwa ga wani Allah wanda ba Allah ba kamar mai ya ce ka irin la kamar mutum ya tashi yin addu'a sai roƙi wani wanda ba Allah wannan shirka ce babba da take fitar da mutum a musulunci kuma in mutum ya mutu bai tuba ba zai dawwama auta wata zaba bizzaba'i'i ko a nemi kusanci zuwa ga wani ta hanyar yanka wanda yanka shi bayar daga cikin ibada ko Wadda Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta da dalilan shi sai mutum saboda yana son ya samu kusanci zuwa ga wani sai yanka dan wannan din wan nuzuri li ghayri Allah ko mutum yayi bakance da wani Allah من القبور على قبر برا والجن الجنو da لشيطان wal khawfi min al mauta ko mutum ya zama yana jin tsoron cutarwan wani wanda ya riga ya mutu mutum ya riga ya mutu amma kai kana nan kana tsoron wani abu da zai cewa zai iya maka wani abu na cutarwa afum ce awi jin ko kuma tsoron cutarwan wani aljani awi shayafi ko ɗanu? an yadurruhu aw yumriduhu cewa waɗannan ɗin mataccen ko shedanun ko aljanun da tunanin cewa za su iya cutar da kai ko za su iya sanya maka rashin lafiya wadda kuma duka wannan wasu abubuwa ne waɗanda babu wadda isa maka su sai Allah wa raja'a ghayrillah fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah suka yana daga cikin nau'ukan shirka babba fata kwaɗayin samun wani abu a wajen wani Allah abin da babu wanda ya sai bayar sai Allah abin da babu wani wanda yake da iko a kai sai Allah amma sai ka rika tsammanin wannan abin za ka same shi a wajen wani Allah yace min qada'il hajati na biyan buƙatu wa tafrijil qurbati da yayewan baƙin ciki da damuwa mimma yumarasu al'ana haula al-adriha al-mabniya ala quburi al awliya wa salihin na daga abubuwan da su ne ake aikatawa a wannan zamanin da muke ciki a wajajen gine-gine da aka yi akan kaburbura na waliyai da mutanen kirki waɗannan nau'uka ne misalai ne na nau'uka na shirka wanda yake shirka babba an gane kowane daga cikin waɗannan mutum ya je wajen wani kabari ya je yana roƙonsa biyan bukata hmm? yana roƙonsa ya yi mishi wani baƙin ciki ya yi mishi wata damuwa ya biya masa wata buƙata da yake da ita a wajen Allah duk wannan nau'uka ne na shirka babba haram wanda kuma yanzu ake so a dawo da shi ko ana so a dawo da shi ko ni shedani in ya mutu almajiransa sai su mai da kabarinsa wajen wajen bauta sai a gina a kawata shi ya zama kamar kabarin arna sannan kuma sai a mai da kabarin wajen zuwa neman wata albarka ta musamman wannan shirka ce kuma mutum ya mutu bai tuba ba zai da wama a wuta Allah ya kala ta'ala Allah madaukakin sarki ce wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum suna bautan wani Allah wanda bai da ikon ya cutar da su ko ya ja musu wani amfani wa yaquluna kuma suna cewa ha'ula'i shufa'a'una 'inda Allah suna cewa waɗannan su ne masu cetonmu a wajen Allah maɗaukakin sarki kaga Allah maɗaukakin sarki ya nuna wannan abin da suke yi a wurin waɗannan abubuwan da ba za su iya cutar da su da komai ba ba za su iya amfanar da su da komai ba Allah sai kira shi bauta ko a wannan yana maka cewa shirka ce saboda bauta ba a makowa sai sai Allah maɗaukakin sarki sai Allah ce kuma sai kai suna cewa wai su ne suna yin hakan ne saboda su cece su a wajen Allah saboda su zama su ne masu ceton su a wajen Allah kaga Allah madaukakin sarki anan yana magana ne fa mushrikai tun na zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga yaga yanzu inda za a ce to yanzu a koma a fara jihadi irin yadda alaihi sallallahu alaihi yayi kaga duk waɗannan masu kiran kansu musulman duk za a yaƙe su so da abin da dama ake yi kenan Allah ya koda manzon Allah ya hana sai ga kuma wasu ka'inai da sunan jin manzon Allah sallallahu alaihi suna aikata abin da manzon Allah ya ƙara rayuwar shi wajen yaƙan shi kaga su ma sun cancanci a yaƙe su ke da wannan sharrin su ya fi sharrin munafukai wannan shi ne nau'i na farko daga cikin nau'uka na shirka shi ne kuma shirka mafi girma yace annan usani nau'i na biyu shirkun asghar la yukhriju min al shi ne shirka karama wacce ba ta fitar da mutum daga musulunci gaba ɗaya na yanqusu at-tauhid sai dai yana rage tauhidi wa huwa wasilatun ila shirkin akbar kuma wasila ce matakala ce da in mutum ya hau to zai iya cewa kuma zuwa ga babban shirka an gane ku kaman kaman step ne to in ka mutum ya fara hawa karaman to a hankali wata rana zai tsinci kanshi a babban ko mai sani malaka wa huwa qisman shi kuma shirka karami kala biyu ne al-qism al-awwal shirkun zahirun wa huwa alfazun wa af'al yace nau'i na farko daga cikin rabe-raben karamin shirka shine shirka wadda yake na zahiri shirka ce karama amma kuma a zahiri take shine kamar me yace alfaz wa af'al shine lafuzane wasu da kuma ayyuka wasu lafuzane. da mutum zai furuta, hukuncin su hukuncin shirka amma shirka karama wasu lokutan kuma ayyuka ne mutum zai yi amma hukuncin wannan aikin aikin shirka ne amma shirka karama malam sai zai ba misali. misali yace fal alfaw lafuzan da suke zama shirka amma shirka karama ce kal halaf da ghairillah kamar mutum yayi rantsuwa da wani Allah ya tashi rantsuwa sai rantse da wani Allah ya ce na rantse da wani na rantse da annabi na rantse da kabarin wani ko wannan shirka ce haramun haramun wanda mutum ya ce na rantse da Allah sai faɗi ƙarya ya fi mishi sauƙi da rantse da wani Allah ya faɗi gaskiya inda mutum zai ce na wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa kuma sai ya karya sai wani ya ce na rantse da annabi sai faɗa gaskiya wancan da ya rantse ya ga ƙoraren ruwa ya karyar nan ya fi sauƙi al'amarin ta fi sauƙi sau shi bai shirka ba ya dai haram shi kuma wannan ya yi shirka mun gadi ma ne fara kal halafi da ghairillah yasa ce qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa sallam ya fara hadisin da ke sunan na Imam At-Tirmidhi yace man halafa bi ghairillah faqad kafara aw ashraka shi duk wanda ya rantse da wani Allah tabbas yayi kafirci ko kuma yayi shirka yayi kafirci kufrun akbar kuma yayi shirka shirka akbar yace wa qawluhu da ko mutum yace ma sha Allahu wa shi'ta yace abinda Allah ya so kai ma ka so hmm? abinda Allah ya so kuma kai ma ka so kaga ya daidaita ka da Allah ke mana sai da kuka so tare tukun abin ya faru wannan shi ma nau'i ne na shirka karama me yasa yake saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa hadisi da cikin sunan imam an-nasa'i yace lamma qala rajul lokacin da wani mutum yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma sha Allahu wa shi'ta yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abunda Allah ya so kuma kai ma ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce aj'altani lillahi niddan yanzu ka sanya ni na zama kishiya kenan na Allah tare da Allah kenan muke zantarwa yace kul kace ma sha Allah wahdahu kace wanda Allah ya so shi kai to shi Allah in ya so ko kowa baya so ta ya faru so wa ka bani su ba bukatan ace kai ma ka so ace kai ma kuma kai ma ka so kaman ko da Allah ya so in baka san ba zai ne ba ba zai yi ba kenan an fahimta ku yau maza Allah sallallahu ce wasallam yake aj'altani lillahi niddan yanzu ka sanya na zama kishiyan Allah kenan tare da Allah kenan muke so kafin abu ya faru yake kul ka ce ma sha Allah wahdahu kace abin da Allah ya goshi kadai duka alfaz ne na shirka amma shirka karama yake wa qawla ko kadin laula Allah wa fulan mutum yace da ba don Allah da wani ba Hmm? Ya ba don Allah da wani kaga ɗan uwan masha Allah wa shi ita kenan ai Ya ba don Allah da wani ba shi wannan kuskure yana cikin alfaz na shirka karama yace wasawab abin da yake dace shine an yi ma masha Allah thumma fulan abinda Allah ya so sa'annan cewa ne su hmm yake nufi mana da Allah ya so sai son ka biyo bayan sanwa Allah shi yasa aka yi akwati da summa mana kai da ko da baka so ba zai faru amma dai sai ka so bayan Allah ya yi ne ya so sai ka so da ka zauna lafiya so da ko baka so ba dama zai faru in Allah ya riga ya yi ya so to kadan wannan babu laifi amma ka ce Allah ya so kuma ka so ya so kuna tare ke shi da bambancin kuma da kuma sa'an nan an gane ku yawwa larabci shine wawun da kuma summa yawwa wawun shine kuma summa shine sa'an nan ma'ana naka ya biyo baya ya zo daga baya an fahimta ku yawwa yace walaula Allah summa fulan ko kuma ka da da ba don Allah ba sa'an nan sai wani an fahimta ku Ko ga lafazi ka ga yadda mala ya faɗa wannan lafazi ne su zai ga kamar aiwa komai ba ne ya kamar ai duka ɗaya ne an hari ko ba ɗaya ba ne an hari ko ba ɗaya ba ne ku dole mu zama very careful yace li anna summa litartibi ma'a tarafi yace da summa a larabci tana nuna tartibi tana nuna sai da kaza ya faru kafin kaza ya faru kuma ma'a tarafi tana nuna sai da na biyun sai da ya jira na farkon ya faru kafin shi sai biyo ba a gane ku yau sai ke cewa ta ja'alu mashi'atal abdi tabi'atan li mashi'atillah sun maɗin sai ta zama shi son bawa sai zama mabiyi ne ga abubuwan Allah maɗaukakin sarki da Allah ya so ne ko sai shi biyo ba sai ko abin da Allah ya riga ya so yace kama qala ta'ala kamar da Allah madaukakin sarki cewa ma sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin wa ma tasha'una ba abinda ku kuka so ba illa an ya sha Allah sai in Allah madaukakin sarki ya so rabbul alamin ubangijin talaka yace wa amma alwaw amma kalman wa fa hiya li mutlaqil jam'i wal ishtirak shi ana kawo shi ne kawai a nuna maka abu a haɗa suke kuma sun yi tarayya ba nuna wani ya riga wani kamar mutum ce ma sha Allahu wa fulan to zai ma iya yiwuwa ba fulan ɗin shi ya fara so kafin kai son Allah ya biyo shi ba haka kalmar wawu yake a wannan ba nuna cewa wanda aka faɗa na farkon shi ya fara faruwa kafin kafin na biyu shi ne kalmar wawu an gane ku no kaman ko da Hausa ne sai ai tazu barista da Ibrahim da Malam Jamilu sun zo ba nuna cewa barista ke fara zuwa na ce barista da ibrahim da malam jamilu sun zo ban nuna wa ya fara zuwa za ka zo ka tambaye ce wa ya fara zuwa a cikin su amma na ce da barista ya zo sa'an nan sai ga ibrahim sa'an nan sai ga malam jamilu haka ba za ka tambaye wa ya fara zuwa ba? maganan ya shi ne bambanci an gane ku sai ce kalman wawu la tabtadi tartiban wa la ta'qiban su aka amfani da wawun baya hukunta jerantawa ko baya hukunta wani ya biyo baya ko yana nufin su ke faru sai yi wa wanda aka faɗa na ƙarshe ba ƙila shi fara shi fara faru Ya ce wa mithluhu qawl haka kuma a tankwacin irin wannan lafuzar mutum ya ce mali illa Allah wa Ya ce ban da kowa sai Allah da kai hmm? wanda kowa sai Allah da kai kaga suna tare kenan kuma zai iya yiwa wa kantin ne farko kafin ma kafin Allah ne saboda kalmar yadda aka sashi yake wa hadha min barakatin lahi wa barakati wace ai muna cin albarkar Allah ne da albarkacin duka ana faɗa duka wannan lafuza ne na shirka shirka kana maraka ce albarkar Allah muke ci sa'an nan albarkacinku ka bambanta mana naku albarkacin ya yi bayan wa sai da tun da Allah ya riga ya sa mana ko kun sa ko ba ku sa zai faru so lafuza yana da matuƙar muhimmanci kiyaye su an gane ku sai ce to wannan shine misalai da malam ya bamu na lafuza waɗanda suke hukuncinsu hukunci ne na shirka ƙarama yake wa ammal af'al yace amma ayyuka kuma waɗanda su ma suke hukunta hukunci ne na shirka ƙarama yace fa misal misali lubsul hilaqa sanya abun da ake ratayawa a wuya na abun irin abun da za ga araba ta ma yara a matsayin maganin kan mun baka ku ake cewa shine hilafa wal khayf li raf'il bala ko igiya da ake ratayawa ko a hannu ko a mara a ce saboda annoba kare kama ko wani ciwo kare kama yara musli an fi ma yara wani ce duk wannan aubas ko kuma a annoban ya riga ya sauko yanzu an rataya ne saboda shi ne zai sa annoban ya ne ya tafi duk wannan ayyukan shirka ce amma shirkoki ne ƙanana yace wa mithlu ta'liqu tama'il misali rata laya, misali rata laya, kofan min al wa ghayriha duk wannan ana yi ne wasu tsoron kambun baka ko waninsa tabbas akwai kambun baka abu ne wanda yake shari'a musulunci ya san da shi cewa akwai abin da ya kira kambun baka mafhum kuma kambun baka halitta ce halitta ce Allah yana halittar wasu da shi halitta ce ko wasu yawan lokuta shi mai kamun maka baya sanin ma yana da shi baya sanin yana da shi an gane amma don za ka yana cewa ina da kambun baka in na maka za ka lalace to boka ne wannan boka ne har ne boka ne an gane amma kan baka nan kuma halitta ce Allah ne ke halitta wasu da shi shi sa maza sallallahu alaihi wasallam ya ya hana mu in ka ga abu ya maka kyau to kafin ka bi abun ka yi ma abun addu'a to addu'an da ka fara yi to in ka zo ka bi abun daga baya ko da kana da kambun baka ba zai kama abun ba amma me kambun baka yanzu da yanzu zai ga sake mishi ai gashi na sai hansa din nan sai shi hansa din ne yana da kyau don Allah daga ranar ya fara lalacewa kenan ko ba zai taba tashi kuma shi haka Allah ya halitta shi da shi kai ma da zai kai ce kai wani kyakkyawa ne to wannan kyan ya rinka samun matsala kenan ko ka zo ta ya kone ka ko ka fara wani ciwo a fuska ko ka fara kaza haka can zai zo ya lalace haka a amma akwai hanyar da ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu yanda ake karya in ya kama mutum inda mutum zai yi abu sai a gane wane ne da ya yaji abu sai kaza ya kafa kama ba Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya wanke wasu gabobi na jikin shi ya dauki ruwan sai a zuba ma wanda abun ya kama shi kenan zai wanke shi kenan zai wanke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma da kanshi so ba wai wani babban wani rigima bane kan baka bari a fara yawon neman magani wanda ka ga ce wannan to boka ne shiri yayi a cewa an ta neman magani na kambun baka wai ƙarya ne ba kambun baka bane kafirci yayi bokanci yayi amma kan mutu ne iya kashin maganin shi kenan ba wani abu kawai ya wanke wani gaba na jikin shi in ma ba shi kusa annabi sallallahu alaihi ce a samu tufafin da yake sawa wanda kake mannuwa da jikin shi ko a dan daure a ruwa sai a zuba mu wancan ne kenan. a zuba mishi da bismillah nan magana ya kare a gane to halitta ce to wani sai ga ana rafe wannan layin wai saboda maganin hamun baka wannan shafe karama amma da ke da shari'i yace idza i'taqada anna hadhihi asbabun li raf'i bala aw daf'i in dai mutum ya kudurta a ransa cewa rataye wannan layan zai zama sababin da zai sa Allah ya ɗauke mishi wannan bala'i ko Allah ya tunkuɗe mishi wannan bala'i yace to fa hadha shirkun asghar wannan shirka ce karama لأن الله لم يجعل هذه أسبابا وشيء شرعا في المسلم شيء Allah bai sanya raya da guru da kaza su zama sababi na samun lafiya an fahimta ku misali yanzu wanda zai zama baka da bambanci bambancin da wanda ya shafa farasitamo, shine kai wannan din ba shi Allah ya ce yi ba Allah ya ce wanda ya shafa sama bai zama ya shirka karawa ba sai ke shirka kara so da kai baka bi hanyar da Allah yake aiwa amma dukan hukun da ta cewa ba maganin ba ne zai a wanda ya sha paracetamol ai ba bai jin cewa paracetamol ne zai sha warki Ya ma in zai sha sai ce bismillah ko ba ga ba kuma ce Allah ka bani lafiya kaga ya da cewa ba paracetamol din ne zai zai warkar da shi amma shi ne shirka karawa so da shi ya bi hanyar da Allah yake bi. shi kuma wancan jira ta sai da cewa Allah ne zai mishi amma sanadiyyar wannan sai na ke zama shirka ƙarama. so da bai ji hanyar da Allah yake abi ba ya ce amma in i'taqada annaha tanfa'u aw tarfa'u al-bala bi nafsiha fa hadha shirkun akbar amma daga lokacin da ya ji a ransa cewa a'a ita wannan layan ita ce a karan kanta za ta ɗauke masa bala'i ko za ta tunkuɗe masa bala'i ba sababi ba ne to wannan kuma ya shirka babba yanzu ya ɗauki haƙƙin Allah ya ba ne laya ko ya ba wanda ya ba shi laya an fahimta ku yanzu ya zama ba yana nufin layan sababi ba ne kuma a yanzu yana layan ita ce ma maganin yanzu wannan ya zama shirka ba kaga ke kaga wannan nau'in yana da harshen dan mutum ya danganta da abinda mutum ya ƙudurta a ransa lokacin da ne lokacin da ya sanya lokacin da ya sanya ya ce ne annahu ta'alluqun bi ghairillah saboda yanzu ya ta'allaka zuciyarsa da wani Allah madaukakin sarki an fahimta ku to wannan shine nau'i na farko na daga cikin na na daga cikin nau'ukan shirka karaba ko Allah yake mana ai kala biyu ne ko da za a yi wanda yake zahiri to wannan shine na zahiri shi kuma na zahiri ta faɗa mana lafuzza ne da komi ayyuka ya faɗa mana lafuzan misalan wasu lafuzan da kuma misalai da wasu na wasu ayyuka so abu na gaba shine malam kuma zai mana bayanin to sai kuma bangare na biyu na shirka karama shine shirka karama wanda take ba a zahiri take ba ita kuma da kuma a boye take a boye take wannan insha Allah ta'ala za mu